a yau insha Allahu ta'ala ina son za mu tattauna ne da juna a kan wani abu mai mahimmanci wanda mun taɓa wani ɓangaren shi a faɗakarwa da muka yi ma juna a baya wanda ɗayan ɓangaren shi na so mu tattauna a yanzu wannan abin shi ne a ɗazun mai kiran sallah ko mai ikamar a ikamarsa a kiran sallansa ya faɗi wani lafazi inda yake cewa ashadu anna muhammadan rasulullah haka ne ashadu anna muhammadan rasulullah kuma kullum idan muka yi kalmar shahada ashadu an la ilaha illallah mukan cika shi da ashadu anna muhammadan rasulullah to wannan ashadu anna muhammadan rasulullah dinnan shi na so mu ƙara fayyace wa juna saboda na farko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce والضحى والليل إذا سجى كان ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنت ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك زام دوكك to daga cikin ɗaukaka ambaton manzon Allah ɗin shi ne ake yawan maimaita ashadu anna muhammadan rasulullah kuma duk inda aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ji musulmi wanda ba marowaci ba ya ce sallallahu alaihi wasallam. To wane ne wannan manzon? Na farko dai ma'anar ashadu anna Muhammadan Rasulullah shi ne na shaida, na amince da cewa Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na shida, na amince Muhammadu menene manzon Allah ne to wane ne wannan Muhammadin na tabbata Muhammadai suna da yawa a cikin masallacin nan ko ne Muhammad ne eh in ka je ka duba sunana na makaranta za ka ga Muhammad Misbahu ni an haɗa wani abu idan za samu Muhammad ba sosai a nan to da kai ake yi ko da waye eh mafi yawancin mu dai mun san cewa da shi ake yi amma inda ake samun bambanci shi ne sani na hakika wani ya ɗauke shi ne kamar yadda ya ɗauki sunan kansa ko sunan abokin shi babu bambanci tsakanin muhammadu nashi da Muhammadu na ashadu anna Muhammadan rasulullah to waye Muhammad nan har ka ce ka amince ka shaida cewa Muhammad manzon Allah ne kaga baka shaida abu sai ka gan shi ko sai an yi shi da kai ko sai ka ji yanzu da za a ɗauke ka kai ka kotu ce to wani zo ka ba da shaida tsakanin abin da ya faru tsakanin wani da wani alhalin baka guri za ka ce yace a wani shafa mun lafiya ai ka san ba na gudu mun san yadda abin ya faru ko sai ka ga mutum ya ja gefe wanda kuma yake gurin aka yi sai ya je ya ce a ni na ga abin ya faru to haka shi da yake to shi wannan din ka ga shi ka ga Muhammadu ne an ka shaida cewa shi manzon Allah ne a'a ka yi rayuwa tare da shi to me yasa ka shaida dole ya zama zuwa ko wani abu lawyer yana shiga kotu ko da baya gurin amma da yaya da bayanin mai bayani za ka zo ka samu lawyer ka ce shiga abin da ya faru zo ka ce makamin a kotu sai ya ka tambayoyi ya rubuta da shi zai je kare kaina a kotu to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila shi ba ka karanta wani abu ne dangane da shi shi yasa ka shaida cewa Muhammadu manzan Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata da shi shi dai mun sani cewa mun yi karatu ne a kai an ta mana bayani ne a kai to ina so ne in dan jaddada wannan bangare din Muhammad da muke cewa manzan Allah ne na farko mutum wanda yake da uba yana da uwa sunan mahaifinsa Abdullahi, sunan mahaifiyarsa a a Aminatu. Oh, sunan mahaifinsa Abdullahi sunan mahaifiyarsa Aminatu. Fatimatu kuma diyarsa ce. Mun gane ko? A manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa. amma bata haife shi ba a idan mahaifi tana da cikinsa mahaifin ya ne ya bar duniya ta haife shi kuma yana shekara shida takwas Allah yi mata rasuwa kun ga bai san uwar ba kuma da aka tashi yin abun ma sai aka je aka yi shi kan hanyar ta yi tafiya zuwa gurin ‘yan uwanta a Madina ga yadda su ziyara ta taho, sai kuma Allah ya mata cikawa a kan hanya. Shi yasa yake cewa wa duha wa laili za ta ja wa da a'a eh wa wa laili za ta ja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى أها ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ننكش ألم يجدك يتيما فآوى ashe ban same ka maraya ba na tattaro ka na kula ka na baka kyakkyawan kulawa bai zama marayan ba an haife shi babu ba bai balaga ba mahaifiyar cika ya zama mai maraya to manzon Allah ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ne a maraici abu na farko ce dole sanayyar mutum ya kamata ka san danginsa a nan ne za ka iya ba da shida a kan shi kuma za ka amince da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balarabi balarabe kuma irin na Ƙuraishawa, kun gane ko wanda yake kuma ka san nan ma muna da gidaje gidaje ko family family eh za ce family su wani family su wani to nan ne za a ce maka family su wani mutanen kwarai ne a gidansu su ne suke mulkin garin nan yasa an tashi sarauta yanzu ila mai kofi da gidanku baya ciki da an san inda ake ne ake yi to su ba haka abin yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Quraishi ne hashi a Quraishawa kuma manyan mutane an san su cewa masu mulki ne shi yasa za ku ga kusan iyayen shi su suke kula da bangare suke kula da Kaaba su ne jagorori a wannan lokaci ira da amincin Allah su tabbata a gare shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ce ya tashi ne maraya a hannun kasan shi abdul muqallid ke gane ko